idan kuma nono ka sha ko wani abin sha ka ce mu barik lana fihi ya Allah ka mana albarka a cikin wannan abin sha wa zidna minhu kuma ka karo mana wani irinsa wannan shine addu'ar da ake in abin sha ne